wata mota da ke kan hanyata zuwa ƙasar cote d'ivoire a cikin wannan mota an gano ɗimbin kayayyakin yaƙi da aka ɓoye ƙarƙashin kayayyakin abinci bayan da aka kama direban da karen mota an gudanar da bincike ciki da bai na wannan mota inda aka gano harsasai iri-iri dubu ɗaya da ɗari da arba'in sannan da wasu kayayyakin aikin soja masu ɗimbin yawa daga cikin waɗannan kayayyaki akwai taswira wato kart ta dajin park w da kuma garuruwan da ke kewaye musamman na yankin kudu maso yamma na ƙasar ta Nijar. Haka zalika an gano tabaran hangen nesa jumel guda biyar da hulunan kwano guda biyu waɗanda ake amfani da su wajen harbin bindiga da kuma hulunan kwano guda biyu masu nauyi da hidillun hannu arba'in da uku da kayayyakin gyaran bindigogi da kuma kayayyakin magungunan asibiti haka zalika da kayayyakin kwance na kiyoyi. kana da wata lamba wadda aka rubuta brigade criminal a jikinta da sharjar guda biyu na gps da jile bal guda uku da na'urori masu kwakwalwa wato ordinator portable guda hudu da tutoci guda uku na ƙasar amurka da tasawirar duniya baki ɗaya da fasfor ɗaya na ƙasar amurka da motorola ɗaya har da sharjarkinta guda biyu da wayoyin salula guda hudu da lasisin tukin mota fermi guda ɗaya na ƙasar amurka da katocin cirar kuɗi a banki na wasu mutum biyu dukkansu 'yan ƙasar amurka da ɗimbin kayayyaki masu yawa tuni dai aka ƙaddamar da bincike don tantancewa da kuma bada da haske akan wannan al'amari a cikin wannan yankin har ila yau Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka ina maku fata alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Alhamdulillah, yau muna sha uku ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da da da arba'in biyar. ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 23 ga watan Mars wata na uku miladiya 2024. ‘Yan uwa musulmi masu albarka na faɗin duniya gaba ɗaya waɗanda suke ji yaren Hausa, wannan muna sayya su ne don ku dinga jin irin <clears throat> maƙarƙashi yadda ake na ana ƙullawa ga ƙasar Nijar. Mutanen da kun ga sun damu, sun damu sun damu a buɗe bododi wallahi ba dan tausayin talakawa na suka wannan magunguna ba suna wannan magunguna saboda suna da gurace-gurace a cikin zuciyoyinsu na a kawo ma Nijar hari a kashe duk wanda za a kashewa domin a ɗauki mulki su a muƙa musu ɗayan saraki wannan shi ne. dalilin da yasa kuka ga suna ta haushi da su da karnan farauta su a cikin yanar gizo da wasu 'yan Nijar da wasu 'yan Najeriya duka dai haushin da suke yi shine manuwa kwaya ɗaya suke da ita yadda aka tarwatsa arewacin Najeriya to haka na suke su su tarwatsa Nijar Allah ba zai reda ba kun ga gata nan mota ta dai aka kawo mota shekaran jiya ta shi nan cikin Nijar makare da kayan yaki kake haka akwai gidaje gidaje waɗanda aka yi ta operation cikin Nijar kiga cikin gari ya mai aka yi ta iske makamai maye maye gumagumman makamai an ɓaɓɓoye su da waɗanda turawa suke ɓoyewa da waɗanda munafukai 'yan siyasa suke ɓoyewa ba don komi ba sai dan mun muna so ƙasar mu Nijar ta ci gaba sai dan mun ce ba mu san mulkin wa'annan munafukan mutane 'yan siyasa azzalumai da basu da kishin ƙasa wannan shine kawai shi yasa mu ba mu goyon baya a buɗe bododi duk wahalar da ɗan Nijar za shi sha ta yi mishi sauki bisa ga yadda aka gurin a buɗe bododin a shigo da makamai domin a yaƙi al'umma wannan shine abin da da yawa ba su fahimta ba shi yasa ga da yawa daga cikin 'yan mulkin tarayya da karnan farautar su an buɗe boda sun ki buɗewa ba komi ne ba manuhoyinsu wannan ne a dinga shigowa da makamai domin a tadda zamna tsaye wannan shine kawai gurinsu to Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka maɗaukaka Allah kai ne kace a roƙe ka kana karɓawa Allah ga mu muna roƙonka matsayinmu bayonka wa'inda muke ƙanƙan da kai da kai wa'inda muke muka al'amuran mu gare ka wa'inda muka yi tawakkali gare ka wa'inda muka baka amana ƙasan mu wanda muka baka amana shugabannin mu wa'inda munka nuna ma duniya ka ishe mu kai kaɗai Allah Allah mun gama ka da dukkan azzalumin da ke ƙoƙarin zalunta ƙasar Nijar. Allah mun gama ka da dukkan azzalumin da ke ƙoƙarin zalunta ƙasar Nijar. Duk wanda yake da manuwa mummuna ga ƙasar Nijar Allah ka karya shi. Duk wanda yake da mummuna manuwa ga ƙasar Nijar Allah ka tozarta shi. Irin wa'annan munafukai masu ɗokowar makamai suna ɓoyewa a cikin Nijar duk inda suke Allah ka tona musu asiri. Dan tsarkin mulkin ka Don ainihin wato azumin da ka ɗora muna muna yi danka ya Allah ya Allah duk inda suke cikin duniya Allah ka tona musu asiri duk inda suka ɓuya Allah ka toni asirinsu duk inda suka tinkaro ƙasar Nijar da makirci Allah ka tona musu asiri da su da duk waɗanda suke goyon bayansu ya Allah kai ne ka san abin da a cikin zuciya kai ne kace cewa wala qad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yake cewa ni na ni halicci ɗan adam kuma ni nisan abin da ransa take masa wasi na alkhairi ko na sharri to ya Allah duk wanda yake da tunani lala ga ƙasar Nijar Allah ka maida masa lalan manhosa a cikin rayuwarsa ya Allah duk wanda yake da manuwa mummuna ga ƙasar Nijar Allah ka mai san masa manuwarsa a cikin rayuwarsa Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su duk duniyar da suke Allah ka tozarta su duk duniyar da suke Allah ka kaskanta su duk duniyar da suke Allah ka tona musu asiri duk duniyar da suke Allah ka walaƙaitar da su kamar yadda suke da bukatar su walaƙaitar da ƙasar Nijar mu yi addu'a mu yi tsinuwa kuma za mu ci gaba da yi in kana so ka taho ai bahala da mu da ku ku ƴan tarayya ku taho ai bahala in kuna so da mu da ku duk wanda ya zalunci wani a ce Allah ya tsine mai albarka ku taho ai bahala da mu da ku talakawan Niger da ku da kuka yi mulkin ƙasar Nijar kuka ci amana ƙasar Nijar a roƙi Allah duk wanda ya cuci wani daga cikin mu da ku Allah ya kaskantar da shi wala banza da baku da kishin ƙasa kuna so a zaka a yaƙi ƙasarku kuna tozarta ƙasarku kuna so a zaka wai a kashe kowa a ɗoki mulki a baku wai shekara nawa za ku yi a duniya ina amfani wannan rayuwa saboda ka Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah mun san ba za su buwaye ka ba Allah ka zame muna shamaki ga waɗannan munafukai Allah ka zame muna shamaki ga waɗannan makiyanka makiya addinin musulunci da su da turawan mulkin mallaka da masu su daddin kanu tsohin banza latti zawon kwabo da ba su da wani abu da suke magana akan shi illa ƙasar Nijar kuma akan ƙasƙanta da ƙasar Nijar akan jeho tsoro a cikin zuciyoyin talakawa Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah ka isan mu al'ummar Nijar akan wuyoyi waɗannan munafukai Allah ka isan mu al'ummar Nijar akan duk wanda yake so ya zalunci talakawan Nijar bi rahmatika ya arhamur rahimin Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah ja zamanin Baba Chani, Baba Chani wallahi ina nan dawowa mahaifa iyaye da kakanni. Wallahi na ga mahaifa ta din nan. Ba za ta kai labari ba Baba Chani, wallahi ni ban ma san me yasa ma in gidan suka da suka dawo Najeriya ba. Suna can zaman zaman su. Ai da na san Baba Chani zai ji zai juyin mulki. Wallahi da ta gina ciki zalle ko in ce gaskiya kar ku koma ku ya hakuri ku bari in kun haife mu kuka koma. baba cani baba na na kai na Allah ya tsare mana kai kai juye mulki ko dan kwaro ba aka ce ba bare dan mutum mai daraja kai baba cani Allah ja zamanin baba cani baba cani alama albarka baba cani dima mutumin kirki Allah sarki baba cani i love you so much Allah da ya dan dawa gari ka baba cani insha Allah beri sun zaka gani Nijar din nan insha Allah baba cani ai zumuntan nan tunda annabi ya hada ta wallahi ba mai iya warware ta wallahi insha Allah sai ma mun hada gidan aljanna i love you